بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake sabuwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siyar ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila tasmini ka annaka taraha na babban malamin mu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi idan ba manta ba yau muna wato ainihin shida ga wata da jimadin ula ko wanda ya daidai da hudu ga wata na sabuwar shekara wato na shekara ta dubu biyu da sha takwas muna fata allah ta'ala wa mana mafaka cikin abin da ba mu karanta ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu kuma ikon bansa ya ba mu ikon guje ma bata ya ba mu ikon gana bata don mu guje mata idan ba a manta ba a cikin karatunmu na yau za mu tashi akan qira'atu sallallahu alaihi wasallam ba'al fatiha karatun manzo sallallahu alaihi wasallam bayan karatun fatiha idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha me yake yi yana karanta wani abu ne to yau shine karatunmu da ikon Allah malam yake cewa sun makana sallallahu alaihi sallam ya kara'u ba'da al-fatiha suratan ghayraha yace san manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance bayan sallah ya karanta fatiha yana karanta wata sura ko ma bayanta wato a bayan fatiha kenan yana karanta wata sura wa kana yutiluha ahyanan ya kasance daga cikin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yutiluha ahwanan yana tsawaita karatun sura wani lokaci yutiluha ahwanan yana tsawaitawa wani lokaci wa yaqsuruha ahwanan yana wato ainihin gajarta wato ainihin surorin wani lokaci bi safarin saboda uzuri na tafiya da zai bujiro masa an gane ko yana kan tafiya sai ya wato ainihin gajarta wato ainihin surorin da zai karanta bayan ya karanta fatiha an gane ko wato wannan yana daga cikin wato ainihin uzuri da yake sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gajarta wato ainihin wato sura saboda wani abu na tafiya ba zai guduro mishi bi ma'ana yana kan tafiya an su'al wato idan aka ce su'al ne zazzabi an gane ko wato zazzabi da yake na kurkusan mutum a cikin jikinsa ne ake kira su'al wato yana akwai bambanci tsakanin su'al idan ka ce su'al wato wannan yake nuna mana mahimmanci na makharijin huruf na wato ainihin iya fidda harufa gobe idan ka ce su'al da hamza wato kana da tambaya kenan amma idan ka ce su'al da hamza da ainihin wato bi ma'ana shi ne zazzabi ke ba don ke damun mutum shi ne ake kira su'an wannan yana nuna mana muhimmanci kenan wato ainihin mutum ya koyi iya furta harufa domin shi mara yana da wani abu kana canza harafi ke ɗaya za ka canza ma'ana ma'anar kuma na canjawa shi ke za a shiga barna allah ta'ala ya samu dace wato idan zazzabi yana damun manzan allah yana wato ainihin gajarta wato ainihin surori an marabi ko kuma manzan allah ya samu rashin lafiya ya samu rashin lafiya babba rafiya wato ainihin eh, tsawon isan to a lokacin ana samun karanta gajerun sura aw buka aw ko aw ko kuma ya ji kukan yaro karami a bayansa domin kun san masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa to idan suka zo da ɗaya ɗin kamar yadda za mu karanta a gaba to idan ya yi niyya ma zai tsawaita sallah idan ya ji kukan yaro saboda rahamar manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face sai rahama ga al'umma to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kukan yaro ko da ya yi mai tsawaita sallah sai ya ta sallah din saboda uwar yaron ta kuma da shi wannan yana nuna mana rahamar manzon Allah kama qal Anas dan Malik Abu Hamza bin Lama yace ya zauna a gidan manzon sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma yana ma mazan Allah hidima taɓa cewa don me ka yi kaza ba ko don me ba ka yi kaza ba saboda kyawun ɗabi'a irin na mazan Allah sallallahu alaihi wasallama rubbama za ka samu mazan Allah ya auki shi wata rana ya je ya siyo mishi kara na cefane ko itace ko wani abu amma anas dan malik zai je shigabtu da wasa da yara manzon Allah idan ya bi shi ba zai biyo mishi ta gaba ba domin kar ya bincika shi sai ya je ta bayan shi sai ya rufe mishi ido sai ya rufe mishi ido sai ya ce ka gane ni sai ya ce wallahi ina gane manzon Allah ne ya rufe mu ido saboda me saboda kamshin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sannin hannunsa sai manzon Allah ce ba ni kuɗi ba ka ci gaba da wasanka sai manzon Allah ya karɓi kuɗin ya je su itacen da kanshi ina fatan an gane da yana da taushin ɗabi'a wata rana manzon Allah sallallahu sallama ya aike shi sun yi makara bai koma gidansu da wuri ba sai babu shi ta tambaye shi ya aka yi baka dawo da wuri ba sai ya ce manzon Allah sallallahu wasallam ya aike ni na ya aike ka sai ya ce ba zan bayyana sirrin manzon Allah ba bai ba ni dama in bayyana ba saboda haka wa umma ki hakuri wannan sirri ne tsakani da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna maka dai kawai yanda yake yabon manzon Allah a wato ainihin gidansa da ya zauna da in ka kai ne ka aiki yaro ya bai dawo da wuri ba sai ka tara mishi gajiya yana ganin ka ma zai gudu to saboda haka annabi yana da taushin ɗabi'a sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim halayenka manzon Allah kana kana wasu halaye masu girma wanda babu wanda zai siffantu da irin halin manzon Allah fa sai ya ce a duniya ina fatan an gane wannan anas dan malik abu hamza yana daga cikin manyan marawaita na wato ainihin ruwayar hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ina jin manzon Allah ya rasu dudu du shekaru su su wuce ashirin ba a duniya to anas dan malik radiyallahu anhu an yake cewa jawwaza jawwaza sallallahu alaihi sallama ba ta yawmin fil fajri manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya takaita ƙira'arsa wata rana a sallar asubahi shine jawaza ya taƙaita sallallahu alaihi wasallama za ta yaumin fil wata rana a sallar asubahi domin sallar asubahi sunna daga cikin sunnoni ana so wato a tsawaita karatun sallar asubahi to sai aka samu manzon Allah ya gajarta wata rana wa fi hadisin akhar a wani hadisin ma sallar subha yayi sallar asubahi fa qara'a bi aqsari suratayn fil qur'ani sai yi karatu da mafi gajartar surori a cikin alqur'an kamar mu mafi gajartar surori shine mu kamar illa akwai na kalkasar ko ko mu ce da irin su kullu wallahu ko wal asr da makamantan waɗannan to manzon Allah a cikin su sallar asubahi sai aka ga yayi sallah da waɗannan surori makamantansu musabai sun saba ana su wa sallah da sallar asubahi faqila sai suka ce masa ya rasulullah ya manzon Allah nima jawazta ya aka samu yau an an gajarta sallolin ya aka samu yau an karanta sururi ɗan ƙananan sururi ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami'tu buka asabiyin ba wani abu ya sa na haka ba na ji kukan yaro dan karami ne fa zalantu anna ummuhu ma'ana tusalli sai na tabbatar da cewa mahaifiyarsa tana tare tana sallah da mu'ana an gane domin anan fa zalantu ba za ka ce zato ba an gane ko fa zalantu sai na tabbatar an gane ko domin zanna tana zuwa a qur'ani bi ma'anar yakin akan a larabci an gane ko idan aka ce zanna wani sa'in ba ta ɗaukar zato tana ɗaukar ma'anar yakini ne kawai a kalmar larabci an gane ko domin ne kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wara al-mujrimuna nara ranar tashin kiyama mujrimu masu laifi ba su ga wutar jahannama fa dhannu annahu waqi'uha sai suka yi zato za su shiga sai suka tabbatar da cewa sai sun shiga wannan jahannama din Allah ya kare mu Allah ce wa lam yajidu anna masrifa ko ba haka bane Allah ta'ala a wata sura kuma yake cewa innahu zanna allan yahur innahu zanna allan yahur dan adam yana tsammani to kaga a can tsammani ne an gane ko amma a cikin sunan kafi yana tabbatar maka da ma'anar yaqini ne ko inni zanantu ranar tashin kiyama idan aka ba mutum a to littafinsa saboda murna aka ba shi littafinsa ta ina ta hannun dama sai ya ce ina zanantu an yi mulaƙin hisabiya yau na tabbatar dama zan haɗu da zimbabwe da hisabi ba ka gane ko to kaga a nan zanna din ta zo da ma'anar yaqini ina tabbatarwa daman zan zan zan karɓi littafi na ta hannun ta hannun dama an gane ko allazina yadhunnu يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون صم إليه sune suka tabbatar da cewa za su haɗu da mahalicin su wa annahu ilayhi raji'un kaga ayyuka a yayin nuna ba za ka ce suna tsammani ba ina fatan an gane to anan za ka fassara zanna da ma'ana manzon Allah ya tabbatar ya ce fa zanantu anna ummahu ma'ana tusalli sai na tabbatar da cewa mahaifiyarsa tana tare da mu nan tana sallah fa'arattu an afriga lahu ummahu ni kuma sai na so in sake uwar tasa ya zan in sake uwar tasa kama ta yi eh a nan ba za ka ce ya kama ta da hannu ba amma idan limami yana yin sallah a masallaci ya kama ka an gane ko babu dama ka yanke sallar ka fita ko kiran sallah a kai a masallaci babu dama in ba za ka yi sallah a masallacin ba to ana so ka fita a masallacin kafin a kira sallah ana kiran sallah shari'ar musulunci ba ta baka dama ka fita a masallacin ba ko wani mutum kuke yi in ba za ku yi sallah a masallacin ba ana kiran sallah to an kama kuke ba amma idan kafin a kira sallah za ka iya gaggawa ka bar masallacin amma in dai har aka yi kira to babu dama ka fita ina fatan an gane wannan ita ce cikakkiyar sunna ta manzo sallallahu alaihi wanda muna wasa da ita za mu ga ana kiran sallah mutum ya ce a to ai yana so tafi wani guri ba anan zai yi sallah ba to in ba anan za ka yi sallah ba ana kiran sallah ka fita kafin an kira sallah ka fita ka bar masallaci ina fatan an gane sai ya ce sai na tabbatar mahaifiyarta mahaifiyar wannan yaro tana tare da mu ratu an afriga lahu ummahu ni kuma sai na so in sake masa mahaifiyarsa ya zan in sake ta shine wato in ainihin gajarta sallolin don in samu in sake mahaifiyarta kuma da yara ina fatan an gane wannan hadisin ahmad ya rawaito da isnadi mai kyau da ibnu abi dawud fil masahifi yake cewa wa ya yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa inni la adkhulu fi salah ni ina shiga cikin sallah wa ana uridu italataha ni ina so in tsawaita wannan sallah din fa asma'u buka'a sabi sai fa asma'u buka buka asabi sai in ji kukan dan yaro dan kankani fa atajawwazu fi salati sai in gajarta sallolin ina fatan an gane ina shiga da niyyar in tsawaita sallah wato kenan ɗan ƙaramin tunani da ya shafi sallah bai ɓata sallah kenan an gane ko duk tunanin da yake cikin sallah baya ɓata sallah ina fatan mun gane tunanin da yake kasancewa ba a so shi ne tunanin da duk abin da bai shafi sallah ba kaga kenan ya shiga da niyyar zai tsawata sallah daga ƙarshe sai yi tunani kuma an gane kaga tunani an yi ko sai yi tunani saboda kukan ɗan wannan yaro sai ya wato gajarta sallah din ya ce fa asma'u buka asabi sai in ji kukan yaro fa atajawwazu fi salati sai in takaita sallata mimma a'lamu min shiddati wujudi ummi min buka'i saboda ni ma san cewa cikin abin da na sani cewa na tabbatar cewa idan yaro na kuka mahaifiyarsa ba ta jin daɗi saboda tsananin kukansa ba ta jin daɗi an gane ko za ga idan yaro na kuka mahaifiyar tana rikicewa to dalilin da yasa kenan ni kuma sai in takaita sallah wa kana yattaji'u min awwali sura manzon Allah ya kasance idan zai yi kira'a daga cikin sa a sallah yana farawa galibi da farkon sura ويكملها في أغلب في أغلب أحواله sai gama daga farkon surar zuwa ƙarshenta a cikin mafi yawancin halayen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a cikin sallah idan ya fara daga farkon sura sai ya dire wato zuwa ta ina fatan an gane wa yakunu yana cewa utu kullu suratan kullu suratin hadda ku ba kowace sura hakkinta min ruku'i wa sujudi na daga ruku'i da sujada me yake nufi da wannan wa fi lafzin a wani lafazi li kulli suratin raka'a abinda ake so shine kowace sura ka yi raka'a ɗaya da ita an gane ko an fi so idan ka ɗauki sura bi ma'ana ka karanta ta daga farko zuwa ƙarshe a raka'a ɗaya wannan shine abin da aka fi so idan hakan ya samu kun gane ko idan hakan ya samu abin da ake so kenan idan kuma bai samu ba ga option na gaba an gane ko idan wancan din ya samu ana so kowace sura a ce raka ba in bai samu ba wakana ta watan yukassimu hafi rakatai ne wani lokaci kuma ana samu manzo sallallahu alaihi wa sallama yana raba ma raka'a bayan sura daya shine yukassimu fi ne yana raba sura guda ɗaya ga raka'a daya an gane yadda yake yin sallah ko sura ɗaya mai tsawo sai ya raba malaka'a biyu kamar sallar asubahi misali suratul bakara kaga tana da tsawo ko to sai ya raba suratul bakara tsakanin raka'o'i guda biyu an gane idan ya karanta ya daman suratul bakara izu nawa ne izu biyar ba sha biyu jazakallahu khairan to sai ya raba biyar sai ya raba biyu da rabi rabi ko to kaga kenan a raka daya sai ya ƙara shi kuma a raka ta biyu din an gane raka a ta yi yana raba ma raka a biyu zuwa daya wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati الثانية ونساب سورة a farko sai ya كرنتا ta a raka a ta biyu ina fatan an gane ko matsayin wato kamar sallar asubahi da muka yanzu babu laifi limami ya karanta sabbin isma rabbikal a'la da ya karanta sabbin isma rabbikal a'la din sannan kuma a rafa'a ta biyu ya ƙara karanta sabbin isma rabbikal a'la din an gane ko to idan aka ga limami ya aikata haka babu laifi kowa ya gane wannan tun ka ga limami ya wuce nan ba wani abin tuhuma ba ne ce duk sunonin qur'ani kai kai ka rasa wanda ka karanta mana sai wannan ya za a yi kai karanta sura daya alaka a kohin duka in ka ga limami ya aikata haka ba wani abu ba ne saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka bai sunna ne wani sa'in an gane ko wa kana ahwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani sa'in yajma'u fi rak'ati al-wahida bayna suratayn aw aksara to ga wata kuma sunna an gane ku manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yajma'u fi rak'atin wahidati yana hadawa a raka'a a na daya baina yi aw aksara yana hadawa a raka'a ɗaya surori guda biyu ko kuma sama da biyu an gane a a ta ko ta a a ɗaya kawai sai ya karanta a a'udhu da rabin falaq ya karanta kul a'udhu da rabin nas ya karanta kul huwallahu a duk a a ɗaya an gane ko duk an samu annabi yana aikata haka ko ya karanta suratul bakara ko ya karanta suratul da ali imran da suratul nisa'i da suratul ma'ida duk an samu manzon Allah na karanta wannan duk a a ɗaya ina fatan an gane idan ka ji limami ya karanta sura biyu kenan a raka daya ba wani abin zargi ba an fahimta ko wa qad kana rajul min al-ansari ya'umuhum fi masjid quba ya'umuhum fi masjid quba akwai wani mutum daga cikin al-ansar mutanen madina kenan ko ya'umuhum fi masjid quba yana fara yana jan limanci wato limami ne a masallacin kuba wannan masallacin kuba masallaci na nauki na a musulunci eh? masallaci na na hudu na na hudu a musulunci wannan shine masallacin kuba ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ina jin duk ranar alhamis yana tashi ya tafi da kafa masallacin kuba inda ya exercise daga madina ya tafi da kafa an gane ko wannan yake nuna mana sunna ta tafiyar kafa an gane ko kar komai ka hauke kina na ka dinga ɗaunin ba wanda wani abu da ya fito kwanan nan a china wallahi abin ya bani mamaki mala shi karanci nake nake gani nake karantawa wai suka ce rashin lafiya da ake fama da shi yanzu an gano cewa idan ba ka da lafiya rashin lafiya ya game ka wai ka cire takalmin ka kawai ranar ka duk ka wuni kana zaga ba takalmi ba takalmi a kafar ka sai na cin to wannan a hadisin mazan Allah ne an gane ko suka ce ka wuni kana tafiya tsakon kwanin da suke sukan ka a kafan nan suka ce wallahi magani ne sai ga wani sahabi yake cewa manzon Allah ya umarci mu ta rana mu dinga tafiya ko ba takalmi kaga kenan in ba ba in ba wasu an karanto maka ainihin fitowar abin ba sai ka rubuta mutum mahaukaci ne ya ce wata rana ko mu ɓalla buturar rigar mu kawai haka kuma kai ga wani kamar shashasha an gane ko rubutun ɗin rigar ka kawai ka ɓalle shi ma a kowane hitima a nan sai dai in ba ka sani ba an gane ko suka ce to yanzu in kai wannan aiki din bayan ka gama wannan aiki ka zo ka samu ruwan zafi ka yi wanka sai ka je ka ga likita a auna ka sha Allah wani ciwon ba kai ɗari suka ce za a ga sauƙawa bayan hamsin gobe ka ƙara yin wannan sai ka ga ciwon gaba ɗaya tafi ko tafiya ko ba takalmi haka amma yanzu haka ga kana tafiya ba takalmi sai a ce malam ya aka yi ne ko ko ka zama mahaukaci ne aka wani zai dinga tunani to saboda haka wata rana kawai kai ka gwada haka ka gani wallahi ka tabbata kuma sunna ko ba ka san me kake yi ba ba shi a ce kuma tura suka ce eh abin haka ne duk yanzu a tuwo a zai tuna in kana budewa ba ga suna sai ka ga mutum babban mutum sanata ne sai ka ga wata fice fa dai ba ta kalbi saboda an gano yana kara lafiya ka ce to wannan ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dade da karantar da mu ko ba haka bane ai manzon Allah ya gade da karantar da mu wannan to manzon Allah na tashi daga masallacin ba ya tafi da kafa ya je exercise ya dawo to wannan limami din limami ne a masallacin ba wa kana kullama kullama iftataha sura يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به ya kasance duk sanda zai buɗe musu suna daga cin abin da yake karanta musu a cikin sallah duk sanda zai buɗe wannan sura iftataha bi qul huwallahu ahad zai ka zai buɗe da qul huwallahu ahad an gane ko zai fara karanta qul huwallahu ba ruwan shi hatta yafruga minha har sai ya wato ainihin ƙara wannan qul huwallahu ahad din ثم يقرأ سورة أخرى معها sai karanta wata sura tare da wannan kuma wallahu din an gane wa kana yasma'u dhalika fi kulli raka'a kowace raka'a sai ya aikata haka fa kallamahu ashabahu sai mutanensa suka masa suka masa bayani suka masa magana suka ce ya baka dinga aikata mana haka duk sura sai ka karanta kul wallahu duk raka'a sai ka karanta kul wallahu fa qalu innaka tafta innaka tafta'u bi hadhihi sura ya aka yi kake budewa da wannan sura foma la tara Allah thumma la sannan kuma muka ga wannan surar ba ta isar maka hatta taqra'u bi ukhra har sai ka karanta wata sura wannan da kake karantawa ba ta isa ba kuma wallahu fa imma an taqra biha to kaji kuma suna ma liman wani an gane ko wato idan ma suka maka wani kakka damu ko wani ka gan shi akan jahilcin sa an gane ko karka karka damu kago ramu akwai tsaitsayarwa an gane ko to mu suka ce fa imma an taqra biha ko ka karanta wannan sura ita kuma wallahu da kake karantawa wa imma an tad'uha ko kuma ka daina karanta ta baki daya wa taqra'u bi ukhra ka karanta wacce kake so din amma dai ka daina kullum ka karanta a mun ka zo raka'a sai ka karanta qul wallahu fa qala sai wannan imami ce musu ma ana bi tarikiha ni ko ba zan bari ba ba ga tunda shine limami authority kaga shi ne yake da karfi ko yace ne ba zan bari ba ba kuma yake ja ba to ba zan bari ba in ahabbtum an aqul lakum in har kuna so kunna gani ne limamin ku ci gaba da jan ku an gare bi zalika fa'altu hakan na zan ci gaba wa in idan kuma ba ka so ba ne a limanci kun ce in ku ba mun ba ni na nema ba an gane ko وكانوا يرون أنهم من أفضلهم su kuma suna ganin wannan limami yana daga cikin wanda ya fi kowa a cikinsu an gano kaga su duka su ko da yake su suna ganin cewa ya fi kowa to ba za su iya cire shi ba an gane ko da ba wasu ne wallahi idan limami ya bata maka rai wani ko ka cancanta sai ce a cire ka malam ji kawo halar da mu wani mamu nuna yake a haɗuwa da limami sai ce malam zai kawo halar da mu wajen kawo ranar da wani limamin ya ya tsawaita sura in ya cancanta ka gaya mashi maganar banza bai halatta ba ba ba ya cancanta ya yi limanci ba to ka rabu da shi an gane ku. ba ma ne kimanta limamanmu an gane ku. ba ma kimanta su wallahi ina kiyaye to sai sun ba da zaɓe ko shi ma ya gaya musu ce ba zai bari ba in kuna so muku limanci to haka zan yi idan kuma ba ku so sai ku cire ni an gane wato su kuma suna ganin cewa ba za su iya cire shi ba domin ya fi kowa iya karatu qur'ani a cikin su dan duk da mutum idan ya fi ku iya karatu qur'ani shi zai zama limamu an gane ko ku da kuke da girman sai ku karanci qur'ani in ku karanci qur'ani sai a cire yaro amma baka tabbatar idan yaro ya fi ka iya karatu qur'ani fadal ya wuce kawai shi ne limami don manzo Allah ce ummukum aqra'ukum bi kitabillah wanda zai ja ku shine wanda ya fi kowa ke karatun qur'ani ba mu hamayya an gane ko ko kai ne imamu ko wajen sanin hadisi idan mutum ya fi karatun qur'ani ka ja kawai an gane ko ba shi dama kawai abin dama ta samu an gane ko ya maka kutufo kenan sai ka yi hakuri an gane ko wa karihu an ya'ummahum ghayrahu su kuma suna kyamatan wani ya ja su ba wannan mutumin ba suna kyamatan wani ya ja su ba wannan mutumin ba saboda wannan mutumin sun san ya san abin da yake yi to fa abu ya ci tira abu ya ci tira su ba su fahimce shi ba shi ma bai fahimce su ba to sai ina kuma falamma atahu annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu akhbaruhu al-khabara lokacin da suka zo gurin manzon Allah to an an daga kara kenan an a filin kara zuwa wa ga manzon Allah akhbaruhu al-khabara sai suka ba shi labari suka ce ga abin da limamin nan namu yake yi mun kuma ba mun ga irin abin da muka ce za mu aikata babban Allah bai ce kuma ba faqala sai ya ce ya fulan ya kai ware ya kai imam ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك me ya hana ka ka aikata abin da mutanenka suke so wato kenan yana nuna maka idan mutananka suna son abu har idan suna da hujja akan abin da suke so ka musu an gane ku idan har ba su da hujja ne to sai ka ki musu saboda soyayyar da kake musu an gane ku amma in dai suna da hujja to ka aikata to yanzu manzon Allah ya mika hoton zuwa ga mutumin an gane ko mutum ruwana ka ka aikata abin da mutanen suke so wa ma hamiluka ala muzumi hadhihi sura fi kulli raka'a me yasa kake karanta wannan kashe wannan surar a kowace raka ce ka karanta ta me yasa kake aikata haka kaga alƙali na gaske ko fa qala sai ni fa hujja na kai ya rasulullahi inni uhibbuha ni ina son wannan sura gaskiya ka ga mutumin da duk yayi da abin da yake yi da karatun da yake yi ko ina a kai shi an gani kuma kunwaye zai zo saurara ya zo ya saurara jikinsa ba zai rawa ba an gani ko a gaban wani alƙali ne zai maimaita karatu an gani ko in ka yarda da abin da kake ba ka shakin ko ina ne kowa ya zo ya ji karatu an gane ko kuma a ko'ina za ka maimaita karatu an gane ko wanda bai yadda wasu ya ce kuma ya tuhu rana kunne in kuntum sadiki ba a yanzu lokacin ke da an gane ka faɗa da ƙarfi kan ka isha a alaji abin da ake so kawai ka koshi da karatu kaga a gaban manzon Allah ba wani ne sai fara kokarwa sai canja bayani ko sai ce ya rasulma ina kan wannan bakan nawa inni uhibbuha ni ina son wannan suwa saboda haka ba zan bari ba ba faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce oh hubbuka iya adkhalaka aljanna shan da kake yi wa suran nan an yi wahayi yanzu ko Allah ya kai ban aljanna ne ina fatan an gane yace soyayyar da kake yi wa suran ta shigar da kai aljanna shi ke ba ka samu wani mutum bai san fasarar sura ba amma yana son an gane ar-rahman kaji kana son sura ba shi kuma baka san ta kosa ba wallahi soyayya ka da sai ta shigar da kai aljanna ina fatar an gane kaga ashe wannan abin da yake yi wato abu ne mai kyau shi ke nan wato ainihin sai wato ainihin surar sai ta shigar da shi aljanna kaga kenan wannan san sura daga cikin surorin qur'ani yana sa mutum ya shiga ya shiga wato ainihin aljanna ta wannan dalili yanzu limamin ya bude su ko bai bige su ba kaga a nan an yi shari'a ba wani afil ku dawo ranar laraba a azzaliman kotu irin na najeriya an gane ko a azzaliman kotu irin na najeriya yanzu zaka ga abin da za a yanke shi a minti biyar zuwa goma sai a afil ya shi wata biyar wata shida wata goma wata takwas wata tara an gane wani shekara ɗaya wani har ya kurkura yana wato ainihin kurkuku wato ba a gama masa shari'a ba an gane ko yana furfura ga shi nan ya lalace an raba shi da iyalansa wallahi shi yasa dole dole dole musamman harka wato irin na tsaro da harka irin na shari'a dole ne a mashi gyaran fuska wato ainihin a najeriya amma ko ina a kowane kwantin ya kamata a mashi gyaran fuska an gane ko a kula da irin halaye irin na mutane wani za ka ga talaka ne an kama shi an kulle shi to yana da kyau wallahi shugaban kasa shugabannin kasashe musamman shugaban kasar najeriya dole su yi su a kan jirin wannan dole dole ne dole sa wannan. kaga ga abu da kan ya zama shugaban kasa babu wani abu a kansa babu hakkin kowa a kansa amma yanzu ba yanzu hakkin mutane duka ya hau kansa sai an tambaye shi ya aka yi shari'a ka za ka ɗaga ta aka dinga dawowa aka dinga dawowa sai an tambaye shi ya wane kwana da yunwa ya gidan wane ba abinci ya motar wane ta lalace ba kayan gyara duk sai an tambaye shi wallahi ranar tashin kiyama an gane ko duk gaskiyar shugaba Allah ta ya ce wala nas'alanna fala nas'alun alladhina ursila ilayhi wala nas'alun al-mursalin fala naqussanna alayhim bi ilmin sai mun ba su labari da ilimi wa ma kunna ghaibina ba mu kasance ba ma nan ba lokacin da suke shugabanci ina fatan an gane sai Allah ya ce wal wazn yawma idinil wallahi ni zan yi ranar tashin kiyama gaskiya ne duk sai an auna an gari ina fatan an gane kar mutum ya kasance kuma ana ce mashi mai gaskiya mai gaskiya mai gaskiya ya rubu da wannan an gane ko ya tsammaci Allah ba zai tambaye shi ba wallahi sai Allah ya tambaye shi kuma ya zama tilas musamman shugaban kasar Najeriya ya dinga karban shawarwari kai an nuno baya baya daukan jinka ya zama dole ya dinga daukan shawarwari an gane ko domin yana daga cikin korafin da mutanensa suke baya jin shawarwarin al'umma an gane ko ya zama tilas ya dinga karɓar shawarwari kaga a nan ya karɓi shawara limamin ya karɓi shawara ko bai karɓa ba kaga ya karɓa ko ya karɓa har suka ɗan yi argument ba su gamsu ne da juna har aka a filin ƙarar zuwa gurin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yake nuna maka daga cikin saukin kan shugaba ya dinga karɓar shawara yana jin koken mabiyansa an gane a nan bai ci saboda ni bane limami ba zan karba ba ba zan yi kaza ba dole in ba haka ba kaza da kaza bai bude musu wuta ba a cikin lumana aka yi abin aka gama an gane ko to a gurguje mu sa wannan babin saboda ba shi da tsawo jam'u baina sallallahu alaihi wasallam bainan nazairi wa ghayriha fi raka'ati manzon Allah yana hada annazahir a raka'a guda ba mu ake nufi da annazahir wato annaba'in surorin da suke da ma'ana iri ba an gane kamar misali sura tana karantar da tashin kiyama suratul kiyama ko akwai labarukan kiyama a ciki to sai ne wata sura irinta wacce take da labarin kiyama sai in yi karanta suratul kiyama mai misali sai karanta suratul insan domin ita ma akwai ko kuma muzammil domin akwai yawan yaji abu mai gane shi ba ko ranar da ɗan ƙaramin yaro zai furfura yau shi kenan ranar tashin kiyama to manzon Allah sai ya ga wace sura ce da wacce suka yi dubi suke magana akan abu ɗaya sai ya haɗa su a sallah wannan ma sunna ce an gane sai suka ce wa kana ya ubainan da ba'i manzon Allah kasance na karanta surori iri ɗaya min mufassal na mufassal abin da ake nufi da mufassal su ne ɗan tsaka-tsaki malamai suka ce mufassar tun daga surutu kaf ta farawa har zuwa ƙarshen ƙur'ani ana kiran su mufassar wato su surorin ba su da tsawo can amma ɗan tsakatsaki ne fakana ya karɓi suratul rahman ya kasance yana karanta suratun rahman wal najmi wa wal da suratun najmi idha hawa a raka'a ba an gane ko a raka ɗaya kawai sai karanta ar-rahman allama al-qur'an da wannan jini idawa an gane wa iqtarabati wal haqa wani sa'in kuma yana karanta iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar ya kuma karanta al-haqatu fi raka a raka an gane ko wattur yana karanta wattur suratul tur wattur wa kitabul mastur da kuma az-zariyat a raka ɗaya fi raka a وإذا وقعت يكسن فينا كانت إذا وقعت الواقعة والنون بصورة النون في الركعة أركع بها أنقالك وسأل سائل بأداب الواقع يلا كانت سأل سائل بكمني والنازعات والنازعات في الركعة أركع بها وولي المطففين يكسن فينا كانت وولي المطففين وعبس وتولى وعبس وتولى في الركعة أركع والمدثر يرى كرة صوت المدثر والمزمل بصوت المزمل في الركعة ركابة صلى الله عليه وسلم وهل أتاك يا كفر تيلا كرة هل أتاك حديث الغاشية أجاريكو هل أتى هل أتى على الإنسان يا كفر تيلا كرة هل أتى على الإنسان من الدار لم يكن شيئا مذكورا ولا أقسم بيوم القيامة في الركعة أركع أيا أتي كرنتاوا أنقالكو ya kasance wa amma ya ta sa'adun yana karanta amma ya ta sa'adun da mursalat da sautin mursalat fi raka'ati a raka a raka ba wa dukhan ya kasance yana karanta dukhan suratu an a raka ba kaga kenan yana hada su ko duk a raka daya wa kana ahwanan wani sa'in yajma'u bayna suwar min as-sab'i tuwani ya kasance yana karanta surori guda bakwai da suka fi kowace sura tsawon a ƙur'ani an gane ko yana karanta al-baqara da an-nisa da ali imran fi fi fi raka'atin wahida min al layl an gane ko kama sawa'ati kamar yadda zai zo yana karanta waɗannan surorin amma shi kaɗai ba shi kaɗai a salatun laili kada ka ji wannan karatun ka ka yi kyauta a bakara kana gama bakara ka an gane ko ka shiga mara da ka ce ni na faɗa wannan a kiyamun laili ne duk za a gane za su gane su barka an gane ko wa ya ƙura yana cewa afdalu salah tulul qiyam sallar da fi daraja a gurin Allah wanda aka tsawaita ta an gane ko wato mutanen da suka yi sallah ko da kuka yi dogayen sura kun fi su baraja a gurin Allah an gane ko wa kana idza qara'a ya kasance idan ya karanta alaysa dalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wannan wace sura kenan suratul qiyamah idan ya karanta wannan qala sai ce subhanaka fabala sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala idan ka zo wannan wani wa idza qara sabbin isma rabbikal a'la idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sabbin isma rabbikal a'la sai ya ce me qala subhana rabbiyal a'la sai ya ce subhana rabbiyal a'la shi yasa Aisha ta ce wa kana ta'awwalul qur'an yana fasara alqur'ani ina fatan an gane wato wannan alaysa zalika biqadirin ala ilmi al za ka faɗe shi sallar farilla da nafila an gane ko don za ka ji suna cewa a nafila ne a'a farin da nafila in sha Allah in ka karanta wannan ka karanta wannan abin da manzon Allah yake subhanaka fabala alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyil mauta shin Allah ba shi bane yake da iko ne ta sadda mamata to kai kuma sai ka ce subhanaka eh haka ne fabala sarki tabbata a gare ka Allah haka za ka iya an gane ko Allah ne zai tada mu an gane ko har Allah a cikin sura da yake cewa kai daidai da wannan banana ba kafiri da ala an musawiya muna da iko mu daidaita banana banana suka ce shi ne wannan zanen yatsu batura suka ce duk duniya babu wanda ya tashi yi kama da ɗan uwansa ko ɗa kake da shi idan ka duba da ɗanka za ka gaya ya sha bamban komai ana gadon sa amma ban da zanen yatsun nan kowa da irin nashi Allah ya ce to idan da tabo a nan ɗinka a jikin naka ɗin nan ranar tashin kiyama idan ya tashi ka ranar kiyama idan ka haka sai ka gan shi saboda ya nuna maka kwarewa wajen wajen iya tasar da bayan Allah warhamukallah ina fata ran kano sai ka gan shi a jikin watsin ka sai ka gan shi sab da sab ba canjin komai don da Allah wa zai iya wannan ka duba yawan halittu amma dubi da duhu a kan shi a hannun ka ranar kiyama kana tashi ba ka gan shi saboda da ikon Allah da iradarsa da kwarewarsa wajen wajen wajen halitta Allah ka ba mu ikon tsoronsa to kaga kenan wannan kenan maza Allah ba timetable ɗin sallolin maza Allah an gane yanzu a shi limami idan ya karanta wannan ba abin damuwa ba ne to yanzu limami ma sai karanta waɗannan surorin idza waqatul waqi'a da wazariya sura ɗaya ma ka karanta ta shiga uku sai ka ji ana cewa to limamin nan gaskiya zama annoba ya kamata gaskiya mu sani malam mun zo ne har ko mu za a kafa ba wallahi har ko mu za a kafa a zo gurin ka shi da kai da wani da wani ku ne muka muke ganin ku wato akhyarun nasi da kai da wani da wani da Allah ku je ku same shi gaskiya shi mala'ika ne da ba za a same shi ba ka ga mi ko wai limami ba shi sa komai ta barbare namu an gane ko ko a yi sallama da kai sai ka mutu a ce to gaskiya malam sai sun fara maka kasa a Allah ya saka da alkhairi kana kokari magarecin banza da obi kai ya ke yi ba ko kana kokari wallahi kuna kokari malam to saboda haka ba mu tabbatar da kokarin da kuke yi ba amma ni gaskiya muna jin daɗin abubuwan da ake yi ba wa jin daɗi ba munafiki ne ƙarya ne ba wa jin daɗi wallahi in yana jin daɗi zai zo ce wallahi malam don Allah wa to mutane muna jin daɗi ba mu kuma ku karanta suratul baqara ba ko wanda ya gaya mun haka ba mu kuma ku karanta suratul baqara ba amma ka san halin yau abin yau abu ba haka rage surorin nan sai ai manzon Allah yana karanta surori to idan ka ɗauko surorin da manzon Allah shi karanta sura ce ba gonsa wannan zaruwa ba don manzon Allah a magariba kawai za mu yi a littattafan fitowa ce magariba ba ta da tsawo ko to manzon Allah a mai magariba kawai ya karanta wa wato wato kawai raka a farko ba wa wato kitabun mastoro a magariba kawai ya karanta ta to su man a gurin su su wurin da muke gani manya manya ne su a gurin su ne gajejjeru an gane idan aka ɗauko timetable don sallar manzon Allah aka ce to eh yanzu za mu yi inda manzon Allah ke yi sai ka ga gajeru gajeru surori a gurin mu ba su bane cikin a kai na farkon ba to ai su ba ya ku ga an yi sallah da wannan in ba wannan uzurin da muka karanta a baya ba amma ana zaune lafiya ana sharan qur'ani ne ka ga masu imani sun kara imani ana ta kuka a sallah an gane ku ana jin daɗin kira'ar musamman ma in imami yana da murya wallahi kana jin kuma fasarar abin da yake karantawa idan yi rukuni sai ka ji ba daɗi an gane ku ka samu limami idan yana karatu ka ji filin masallaci kamar za ta fita Allah ya ji kan jafar rahimahullah ka ji yana karatu malam kamar fila za ta tashi an gane ka ji ana kuka a masallacin malam to irin wannan sai ka gama ba ka so limami ya yi rukuni amma daga jagan shi ma limamin su gyara in ka ga limami ba ka jin ma abin da kake ke faɗa ɗaurin marubi ba ma to irin wannan sai ka ta Allah Allah ma ya rukunin dan ya ta sabon Allah ta Allah ya samu bace amma limaman da suke da qira'a a balla a dan dinga barin su suna dan watayawa cikin Qur'ani domin za ka samu shi makarancin Qur'ani lokacin da ya baje kunin qira'a lokacin za ka ji yana nishadi an gane ko kamar kai ne ka samu doctora sabuwa direba ka ji za ka dinga ji ba ka ji tana zuga ka malam kana shiga kana fita eh gashi ya yi damuwa san haka ne to saboda haka shi ma limami ya samu ba kafin da laushi ya samu guri kawai sai ka ji baje kolin kira'a to muna fatan dai su limaman su duba su gani su kuma mamudin su saba don allah ba wato ainihin daurewa don za mu zo mu karanta a gaba shi ma ko wani kara da aka kai a gurin manzon allah ma'af ba su wani saurayi saurayin ya kai kara saboda mu'azu yana tsananta sallah an gane to manzo Allah musu jojin to za mu zo mu karanta ya akan jojin din an gane ko to saboda aka su ma limaman su dan dinga dubawa lokacin da suka ga ba haja sai su su su takaita wani kuma lokacin da gangan ko imami ka dauki da jijjerun surori a ta fara da su inda mu haka muke so an gane ko da gangan kawai ka ta karanta falaki da nasi sallar isha'i sama garaba zuwa ga kana ta gajeru gajeru wani sa'in kuma ka tashi ka dan dinga tsawaita to sai mutum ya dinga duba wani sa'in ya dinga tsawaita wani sa'in kuma a ga kawai ya bawa kasa a ga kamar bai iya karanta ko ba sai ma kasa din an bani wannan ma yana taimakawa ya kara ma mamudin kansa shi sai a duba mai zai bai sa mamudin su samu nishaɗi mai zai sa kuma limami ya samu nishaɗi kuma mu gane cewa limami shugaba ne a cikin al'umma ba a takin ɗin limami kai tsaye da abin da kasan ba ta da hujja ku tabbatar da cewa kuma yanku mutum za ku samu limami ku tabbatar kuna da hujja ba haka kawai mutum ya sha ya zo ya atake ko kuma ka haɗu da limami da safe ka ce me yasa ba mu ganka jiya ba da ba ka gashi jiya ba ka je gidan shi gidan shi ba ka je ka ce nan jiya su ba alam mai ba mu ganka ba amma a kan hanya a wajen sayan tumatir ka ce limami ban ganka jiya ba sai ka sa shi ma ya ji kunya ya dinga juye-juye wai a gun sayan tumatir ne kake tambaya wai ba ka gan shi jiya ba to Allah ya samu dace ya zama tilas in tsaya ana saboda wato kuka cewa lokaci ban sani ba ko akwai tambaya ɗaya zuwa biyu sai mu yi addu'a mu tashi insha Allah sai Allah ya kai mu sati biyu zuwa uku nan kenan gaba insha Allah dan ina sa ran tafiya gobe ko jibi insha Allah amin amin na na'am yace mafi fahimtar ko wato ko da shi wanda ya fi fahimtar ƙur'anin gauro ne ba shi da mata to gaskiyar magana za ka ji ana hakaito cewa wani sallar mai mata ta fito mara mata da wasu irin lada in ka ji ladan ma kawai daga ji kawai ka san abin ba hadisi ba ne ingantacce an gane ko wato aure dai da aka sani wato daraja ce daga cikin darajoji da allah ke ɗaukaka ɗan adam da shi amma kuma bai nuna wato shi kenan don mutum yana da aure kuma ya zauna da jayanci an gane ko idan aka samu a masallaci shi addini shari'a ba ta yin ne ba ta cika yin daidai tana saba ma hankalinka wani sa'in ba wata saba ma hankali ba ba ta saba ma lafiyayyen hankali amma abin da kake tsammanin haka ne sai ga a shari'a kuma ba haka bane a zahiri ya kamata fisikali idan aka zo a ɗan duba kamilin mutum mai mata da shauransu ko to shari'a kuma tana duba wanda ya abin ne an gane ko tana dubu wanda ya iya abin ne bari bari misali guda daya tsakanin mu da Allah yanzu a kabin tara sabuwa kar a ajiye nan guri kuma misali da bin tara saboda akwai direbobi a nan da aka kawo motar nan shi ke nan ga mota an kawo ta sai aka fito da aka fito sai aka ce min ban ka gani da gini idan ba mamaki mata na ɗaya ko biyu to ina fitowa sai ka ce min malam bismillah ni kuma a zahiri ba iya moto ba daga sai nake ban moto ba don yanzu ka bani moto ban san bayan da zan ba an gane ku to yaron nan shi ya iya moto ɗan kankani ba ka samu ɗan kankani yaro kamar haka da ya iya moto a wasu kasashe ko to da aka zo tsakaninka da Allah sai aka ce min bismillah sai na ce ba kuwa moto ba ta ce a wadan bismillah bismillah bismillah shiga ba damuwa akwai wanda zai garaje shiga tsakaninmu da Allah ba ba shi ba to amma yaran nan sai aka ce an wannan yaro da gudun har lokaci yana zuwa da moto sai a a a a to amma Allah ya mushi baiwa to Allah ya tsare za ku ga makatti suna shiga haka ne ko ba haka ba to amma addinin aka zo ba za a yi la'akari da wannan ba wanda bai iya ɗin ba sai a ce dole sai ya shiga magidanci ne shi ga mata hudu ba gefe ce ya kuna kuma kuma wannan ba Allah ba shi kuma bai iya karatun fatuwa ba moto ce ba sai a ce dole dole shi da bai iya bai shiga an yi abarci to gaskiya abin da littattaf ko ba ka gani a littattafai ya saba da duran hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin kai da manzon Allah ce ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah wanda zai ja ku sallah muddi in kamili ne daman da ake nufi da aure in ba shi da aure mai kasancewa kame bai fasikanci bai zina kuma yana shiga ta kamala daidai gwargwado an san shi mutumin kirki ne a cikin anguwa sai dai kawai ba shi da aure ne to sai ya ja ku shi zai zama limamin ku an gane bai don ya haka zamanin manzon Allah ɗan ƙanƙanin yaro shekararsa bakwai ma an gane ko ƙabilar Abu Salma shi ya fi kowa kai karatun Qur'ani manzon Allah ce a sa shi ya dinga limanci wata mata ta ce to ni ina da tambaya idan limamin namu ya yi rukuni muna ma ɗan ganin duwawunsa saboda rigar sama ɗan fingir ce ɗan kankanwa riga ce ɗan kankanwa ce saboda yarintarsa a lokacin shekararsa bai wuce bakwai ba matar ta siyo riga ta kawo ma limami ta ce ga zalla biyu limami ya dinga sawa in zai ja sallah kaga sun yarda da wannan hukuncin da manzon Allah yi to saboda haka duk kankantarsa idan ya rayu da karatun Qur'ani shi zai ta ku wannan shi ne mazhabin malaman hadisi an gane ko in dai kamili ne yana ba da karatu mai kyau to sai a yi hakuri ya zama limami saboda idan misali ya auda wancan babu wanda zai yi zai shiga tirela a maka kara ka shiga tirela ka yi ba ko sai an zo sallah ne ka gwana ta cewa malam bismillah malam bismillah malam bismillah a malam bismillah a wajen sallah ba a la'akari da wanda ya iya an gane ko in baka iya ba ja ba bar wanda suka iya su zo su yi gaba ka gane ko malam ka fahimce ni da kyau ko yawwa na'am wa ya daga hannuwa nan babu shi kenan ko to kai ne ko muna wasu kaba'i kamar waɗanda wasu yin kaba'i yana shan giya ko wato eh ba yana shan giya babu wanda ya kai shi karatun qur'ani shi zai zama liman har yanzu an gane ko shi zai zama limami eh ko yana shan giya in dai ba wanda ya kai shi karatun qur'ani shi zai zama limami har yanzu yana kan bakan an gane ko sai an samu wanda ya fi shi karatun qur'ani wannan fahimta ta kenan fatawa kuma jamhurin malamai kenan insha Allah shine dai har yanzu ne mami ka duba Hajjaj ibn Yusuf sakafi saqafi Hajjaj ibn Yusuf ba mashayi bane an gane shi yana zai ce kawai yana zuwa shi masallaci zai ce na ga wasu kayuka sun nuna yau ɗin nan zan girbe su an ci sallar juma'a ba idan aka fara hudu ba tun daga tun daga yanzu ba zai saki mutane ba sai bayan la'asar ba dama kuma kai haka a ce biyu haka kana yi kai ne gawa faru zai sa a girba kanka kuma masallacin akwai irin sa abu sa'idin da hudiri sahabbin manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna kallon shi babu wanda manta tawaye babu wanda kuma yace ba za a bi shi sallah ba to haka kuma suke guri kuma ba haka aiki da limanci ba karamin abu ba kawai idan aka manzo Allah ya faɗa abu kawai a tsaya kan shi an gane shi khalifa ne shi ne khalifatul musulmi shi yasa imamu zahabi da ya zo tarihin shi kana da siyar alamin lubana ce ɗan iska ne ce matsiyaci ne na ƙarshe ɗan iska ya shimfiɗa iskanci an gani yadda ya yanka mutane da yawa sabbin manzon Allah da yawa ya kashe su an gani ko su jabir eh, eh, ibn abdullah da sauransu duk shi kashe su zai sa a yanka a kama mutum a masa yankan rago shi yasa wannan sahabin ya ce insha Allah daga na ba za ka ƙara kashe wani ba wani sahabi daga kai na ba za ka ƙara kashe wani ba yanzu ya ce a wanka shi abdullahi bin jubair yace to yana neman alfarma a fuskantar da shi gabas yace karin ku fuskantar da shi ko ina yace to a wani lillahi mashirki wani magharibi ai ga Allah ma yammacin da ko ina ma yake yace to oh to abban kafar da kansa bin kallon kasa yace mu ma khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna tare taratan ufura ko ba haka ba ne. sai yi ce to a dukunkune sa kawai a kan ma a bari ya kalli ko ba ya ce fa aula ma tuwallu duk inda aka juyo da ku ambaci Allah amma a haka sai yi ya yanka shi ce a yanka shi kawai ba shi da wani amfani aka yanka shi ba bababai suka ce ya yanka shi bayan kwana uku ya dinga surutai shi ma ne biji bayu yana cikin bacci sai ya tashi ya ce ma ne biji bayu na shiga uku me ya haɗa ni da Abdullahi bin Jubair an gane ko ya kashe bawan Allah ya ce duk wani da yake kashewa yana ganin ruwan suna bujiro mishi suna neman haƙƙinsu ranar tashin kiyama amma sai ga abu mai gudu zubar shi kaɗai daidai ke da mutum dubu ɗaya ransa kaɗai shi daidai yake da mutum dubu ɗaya ƙara nan tun daga lokacin bayan kwana uku malamai suka ce shi ma ya mutu bayan kwana uku saboda ya kashe bayan Allah akwai bayan Allah da kana kashe shi shi kenan ko makwananka ya fari saboda bawan Allah ne to saboda aka yi duk da haka kuma sahabbai suna bin shi sallah ba su ce ba ba su bi shi sallah ba saboda ba su fasikancin sa'a shi da ya zo ma zai yi kalifa aka ce sai da ya halatta giya makwana bakwai ya ce kowa ya sha giya aka dinga shan giya a garin madina da shawararsu to kaga kuma sahabbai suka bi shi Allah samu dace da aka saboda da karatun ƙur'anin da ya iya da kuma shine khalifa ba ba ma a masu tawaye a wannan lokaci an gane ko ya shimfiɗa iskancin sa inda yake so to muna fatan Allah ya gafarta mana kuran da muka yi Allah ubangiji wa shafe shi a zukatan masu sauraro abinda muka faɗa gudu Allah ba mu ikon aiki da shi kamar yadda muka ce karatun na bukatun tallafi za mu nemi taimako duk wanda Allah ya sa ya zo da abin da ya sauwaka saboda ɗauke-ɗauken da ake yi jan kuɗi sosai muna fatan shi kan shi mai ɗauka don allah ƙara masa lafiya wa albarkaci sa yana da nisa tun daga ɗan zuma ba ku ga ba abin muke sallar bayu da shi zai zo saboda ɗaukan karatun nan duk wannan ranar bai gazawa muna fatan allah ya saka mishi da gidan aljanna zuru'arsa allah albarkace su waɗanda ba su lafiya allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin kunci ba wanda za su yi allah ubangiji ka san yadda ba ka yi da su waɗanda suke asibitoci allah da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba muna fatan allah ka ba su lafiya kuncin da ake ciki a wannan kasa allah ka da mu cikinsa muna fata allah ka ƙara ma shugaban mu lafiya ka ba shi ikon wato ainihin gudanar da ayyukansa samun alam waɗanda kuma suke kewaye da shi da zimmar su halaka shi ko su masa mugunta allah ka san su nuna musan su allah ka mana maganin su in ba shirya ne allah ka shirye su in ba ba shirya ba ne allah ka aikata abin da ya dace da su da abubuwan da suke aikatawa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله يا عزاب عبد في سبيل shi yasa kuma hadisi ne yana tattaro maka duk ruwa ruwa ba